ashe dan yi sai ya mutu Allah sarki Allahu kabira Allah ya ji kansa mu kuma Allah ya kiyaye mu ah ya mutuwa ya ta mutuwa kaji Allah ya kiyaye mu gaskiya ne za mu ce za mu ce za mu ce daga mu ce ka gafarta masa to an sa gidan an sa gidan nasa a wannan ne a kasuwa ne to don me kun ba sa tun da ya riga ya mutu ba kuma sai a sa nasa a kasuwa mu mu yan kasuwa mu je mu mu tare mu mu rufe masa asiri ka ake yi eh ah. eh eh ya haka to na kin to wani gangare gangare ina zaki ya shi ne cikin to gantsare gantsare ina zaki ina wuni baba ba ina jiya da ba gajiya na zo tun da sai ba gawata ne domin mu gaisa da sai ba to ke da sai ba da sai ba da sai ba zo Ita ce wanda kisan wannan? Baba gawata ce shekara biyu ba. Shi in shekara goma ba kwaɗo ban hana kiyaye ya ba. Ban hana kiyaye ya ba. Ye, kwaso wannan, kwaso wannan, ban hana ki ba. Ye! to a idan ki ko ko a ah, ka ta ko kika toshi kunnin ki ba ki ji magana kenan ku zan ci mutunci ki wallahi tallahi wallahi zan ci mutunci ki na ga miki in na ƙara ganin ki da irin wayannan sai na ci miki mutunci eh wannan gurin Damn! malam ba zai mayar min da ya mujiya ba a ce ga gidan kin tashi ke kin zama sa'ab bazawara kan mu ɗaya da ke ko da yaushe in na ganki a tsakar gidan nan na tsinkayi girman da kika yi sai gabana ya yanke ya faɗi duk sa'o'inki daga mai 'ya'ya biyu sai mai 'ya'ya ya hana ki makaranta nan. ya hana ki ta boko eh ya hana ki kunna samari inda na tsuguna nan kike tsugunawa dole in raba ta da kawai banza da wasu samarin wa dole raba ta da kawai. Wani gaya miki ba zai yiwu a ce ina tufka ta bayan warware me na tufka me na hauka yanzu a ce wannan kamar wannan yarinya ka dube ta ka gani dai ita ba budurwa ba ta zama gansama ka ce ba za ta kula samari ba me za ta yi kina wannan baki yanzu ke ki da labarin yadda 'ya'yan banza suke shigowa saman ƴan kwalta in suka zo suka sa duk yaranka duk tarbiyyar yaranka dan kwalta ya zo ya same shi suka ya burkice ya gama wallahi tallahi malam a'a ina da garanti na tarbiyyar da na zazzaga mata a kundin kwakwalwarta wallahi ko obalanda ta tafi na san za ta fita lafiya ke ce ba ki taɓa zuwa obalanda ba mu ko da za mu je obalanda karkashin gada mu gama yawon mu duk yan iskan nan kananan kananan yan iskan nan gurin mu muke tarwatsa mu muka san su a gurin kana ji na Magana saurayi dai dole ta kula sabani. Shekaran jiya dan Juma ya zo. Eh. Ka ɗauki hoge ana kallon ku nemi muku dariya sai da ka raka shi har gindin tsamiya da dutse. Ina dalili kuya. To kurin ga mai. Yan san Allah tunda ke ma na ta jin magana. dan ran da na kuma zuwa na ganki na ganta da wani da wata ko ta zo wurin to ko ni. To ki tabbata kin je wurin da ruwa. Ki tabbata kin je wurin kin aje ruwa don ka mu da ki a nemi ruwan da za a zuba miki a rasa. Allah. Da kin je gurin dama ki jingine ruwa a Haka kawai ina dalili yarinya ba budurwa ba ta wuce gan sama? Ina zauna ni da ita? Sai mace ta ki auruwa a ce namijin dare? Nan ko kai ne uban dare? To ni wannan zagai-zagan da kake fa ban gane inda za ka yi fakin ba. Ba me kike nabi? Me uban dare? Na faɗa na kun faɗi. In kika san an sallar ana kiranta za ta je ki ba ta gobe da ruwa. Dan ka su da ita ina zuwa rama kafa ta zan kwasa ta sama kwarai kuwa dai da kuma ganta da wani wata, Allah sai na tutunce ta hauka ake yi har kana rantsewa wannan ku abin naka na lafiya ne malam a ce kamar wannan yar gasa ta duk sun yi ai biyu uku uku tana zaune muna haɗa kafaɗa da ita kullum gaba na yana faduwa ba na iya bacci kan mu ɗaya da ya a cikin gida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 ka alhaji yanzu iya komi alhaji bai shigo ba a nisai ba kar mu shiga cikin ɗakin nan alhaji shigo ne raina zai yi kumbaci wai kai kan so nawa zan gaya maka za mu gama komi alhaji mai shigo ba kawai dan saurara na ji kamar tafiya kai dai mu shiga daga ciki kawai dan Allah shi Ki da waya gidan Ni kaɗai ne. Ina kafinta. Wani kafinta? Ke kaɗai ne. Kin tabbata ki kaɗai ce? Baba ni kaɗai ne. Kin tabbata? Baba ni kaɗai ya bayyana menene har in yaushe zan dinga faɗan magana a dinga mai da ni ba san abin da ke yi ba ashe na sai ta tafi makaranta soyayya take da wani garkamin malaminta a makaranta ban faɗa ba wannan kuma malam ai ya zama sharri yaushe ne sai ba har ta samu lokacin da ake soyayya a makaranta kina fita ne mu ne muke fita muke zagayawa muke jin abin da yake faruwa ha to wai tsaya ita dai ba ta ga tsuntsu ba ta ga taro duk iya kokarin da nake yi akan yarinyar nan take duk da haka ba mu tsira ba kullum in ka fita sai ka shigo mana da hargowa da fada shekara talatin da wani abu da sa mana nan ni da kai ba a taba jin kanmu ba sai da yan mu ta kai mun zalin girma a turin gai ba wani abinci da zai hana ni sanya ido akan yan nan da sai ba kana ta gaban har ta baya na ta waje ba ciki ba waje ba wallahi ka ka kai ka kai kawance da shedan ya kawata maka zuciyarka ya sa ka kokonto da zai kuma dai kuma dai ni ba zan yi ce a keta min irin ba nufin ka karatun mata da yana kenan karatun boko mu tun 1903 ni na san yadda boko shigo nan gurin shigo nan Najeriya tun 1903 da mu aka taru a mashigar Lagos muka tare muka zauna muka karɓi nan boko muka bude muka karanta muka gani muka dawo muka zauna aka dinga yin sa tun 1977 Allah ya kan mai GMPP siyasar GMPP na ji da ni da shi muka taru muka shi sha'anin boko ni za shiga ni za shiga boko Ni za wani. Wallahi ba zai yiwu ba. Dole kuwa ta fita kuma gobe ma yau da daddare ma tana da bako. Za ce zance. Mari. Ban gane ka girke ta ba sai ka ce wata mai ciwon hauka. Sasari za ka sa mata? In ka kosa wallahi zan banye shi. Dole ta fita ta zance. Zan haɗa ku biyu To shi kenan. ki daina kuka ki daina kuka ban ga dalilin da zai takura wa rayuwarki ba yawwa ki daina kuka yanda aka auren maka da ni ita ma haka za ta fita ta samu mijin aure ta yi ba zama za ta yi a cikin gida mu rinka kallon ta ba ba mu taɓa saba tun da nake ni da kai ba shekara talatin da wani abu sai yanzu a kanta kullum ana jin harshen mu a maƙota kawai